sunan shi ana cewa shehu tijjani me yasa ake cewa shehu tijjani kabilan mamansa su mamansa kabilan su tijanawa tijanawa sunan yaran kenan kawai kamar nan a ce zazzagawa kamar nan ai kaga zage-zagi cikin kaduna state ne sai a ce nufawa sai a ce yarbawa sai a ce kuma basangawa to misali kenan tijanawa nisba ne zuwa ga yaran dangin mamansa ba haka ba shi ba ba wai batijani ba ne a'a shi balarabe ne ba quraishi ne radiyallahu ta'ala an wanda haifi ba wanda shehu tijani amma ainihin sunansa sunansa ahmadu shi kuma ana mashi laƙabi da Tijani? wanda ya haifi shehu tijjani sunan babansa muhammadu ana mashi lakabi da fata shehu tijjani sunan mahaifinsa ana kiran shi muhtaru shi kuma muhtaru wanda ya haife shi ahmadu shi kuma ahmadu dan ahmadu ahmadu shi kuma wanda ya haife shi salim salim wanda ya haife shi idi idi kuma wanda ya haife shi salim salim wanda ya haife shi ahmadu kuma Ahmadu wanda ya haife shi Ahmadu ana mashi karbi da Al-Adawani shi kuma Ahmadul adawani wanda ya haife shi wanda ya haife shi Abdullahi shi kuma Abdullahi wanda ya haife shi wato Abdul Jabbar a Ishaqa Ishaqa shi kuma wanda ya haife shi Idrisu Idrisu kuma dan Idris Idrisu kuma dan da yake ga Abdul Jabbar Abdul Jabbar kuma ɗa yake ga Ahmadu ga Aliyu Zainul Abidina Aliyu Zainul Abidina ɗa yake ga Ahmadu Ahmadu kuma ɗa yake ga Muhammadu Nafsu Zakiya Muhammadu Nafsu Zakiya shi kuma ɗa yake wato shi kuma Muhammadu Nafsu Zakiya ɗa yake ga Ahmadu shi ma har wa yau Ahmadu kuma ɗa yake wato ga ga ga ga Abdullahi wanda ake mashi lakabi da Abdullahi Kamili abdullahi kamili da yake ga Hassanul musanna Hassanul musanna da yake ga Hassanul sibdi Hassanul sibdi kuma dan mutu zahara bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sarsalan shehu tijani su larabawa suna alfahari da abinda Allah ya basu. mu ne yanzu ka tambaye mu waye sunan babanka wani ke gaya maka kakan in ya sani to ce faɗi na biyu in ya san na biyun ce ya faɗi na uku mu ba ma riƙewa amma ka ji sansanin shehu tijjani tsakanin shi da manzo Kula ashirin da ɗaya ne an haifi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a wannan irin wannan wata mai albarka watan safar kuma an haife shi sha uku ga watan safar ranan alhamis bayan la'asar a cikin fatawan da shehu islam ya bada da da farko akwai wani babban almajirin shehu tijani. ana kiran shi shehu muhammadu hafizul misri shehu muhammadu hafizul misri babban halifan shehu tijani ne a misra su in aka ce watan nan ya tsaya suna molidin shehu tijani ne a watan safar amma sai ya kai sha bakwai ga wata sai daga baya sai suka ga wani mutum ya zo ya gamsu ya ga suna molidi ya ce mai kuke suka ce molidin shehu tijani? ce yau sha bakwai ga wata ya ce a'a na haɗu da sahibul wakati shehu ibrahim ya gaya mun na tambaye shi yau sha kafi shehu tijjani ya ce ranar alhamis sha uku ga wata shehu hafizul misiri ya ce tun daga ran nan muka mai da maulidinmu sha uku ga wata shehu tijjani ran alhamis aka haife shi shehu tijjani ran alhamis ya bar duniya abin mamaki ya zo duniya ran ya zo duniya ya zo duniya ran alhamis bayan la'asar ya bar duniya kuma safar a watan safar ran alhamis sha bakwai ga wata bayan sallan asuba shehu tijani ya bar duniya domin shehu tijani da zai bar duniya ya gama sallar safe lazumin safe da ya gama auradun shi duk a mimbarinsa mihrabinsa sai wai goyi ce a kawo mashi ruwa ka san yana cikin ka'idanmu? mu shehu ibrahim ya gaya mana in ka gama lazumin safe ko lazumin yamma ko wani azkaru kar ka yadda ka ci goro ko ka sha ruwa